Nura M. Inuwade yana jajiberin fitar da sabbin albam ɗinsa wanda ba a jima ba ya bayyana sunaye da kuma hotunan kundin waƙoƙin nasa. Tun bayan da mawaƙi nur M. Inuwa ya bayyana hotunan sabbin albam ɗinsa na sabuwar shekarar 2021 mutane suke ta tura hotunan da kuma fatan alheri akan cewa jiran da ake yi ya kusan karewa. Mawaƙi Nuru M Inuwade ya bayyana waɗannan fotuna ne domin ya tabbatarwa da masoyansa cewa lalle waɗannan albam za a fitar da su a sabuwar shekara. Ya zuwa yanzu dai mawaki Nuru M Inuwa yana nan yana ta daɗa wallafa sabbin fotuna na sabbin albam ɗin nasa masu fitowa nan da 'yan kwanaki. Mawaƙi Nuru M Inuwa dai ya saba dama wajen fitar da albam ɗinsa yana yin fotuna masu yawa ne domin masoyansa su ƙayatu da album ɗin tun kafin ya fito. Kundin waƙoƙin Nura M Inuwade sun saba kawo kuɗi a kasuwa domin kuwa ana kiyasin cewa a duk lokacin da mawaƙin ya fidda sabbin album guda biyun nan suna yawan kawowa kuɗi sosai saboda yawan farin jini da kuma tsananin masu neman waƙoƙin nasa a koda yaushe. Wani ƙalubale shine mawaƙi Nura M Inuwade yana fitar da waɗannan kundin waƙoƙi ne a cd sannan kuma a kai shi kasuwa domin masoya su saya to sai dai a yanzu kusan za a iya cewa zamani ya sanja da ba kowa ke sayan sidin ba yawanci ana ɗauko waƙoƙin ne a youtube domin a saurara wannan ne ya sa muka yi nazari cewa shin yaya kundin waƙoƙin mawaƙi nura m inuwa za su kasance a kasuwa to sai dai allah ya bawa mawaƙi nura m inuwa dubbannin masoya a arewaci da kudancin kasar najeriya wannan ne yasa ake ganin cewa zai wuya mawaƙi ya fidda kundin waƙoƙinsa kasuwa bai yi nasara ba